Wahayin Yahaya Sura ta biyu Sai ka rubuta wa mala'ikar ikkilisiya da take a afisar haka. Ga maganar wadda take riƙe da taurarin nan bakwai a hannunsa na dama, wadda kuma take tafiya a tsakiyar fitilun nan bakwai na zinariya. Na san ayyukanka, da famarka, da jimirinka, da yadda baka iya haƙurcewa mugaye, ka kuma gwada waɗanda suke ce da kansu manzanni, alhali ko ba su ba ne. Katarar na ƙarya ne, na sani kana haƙuri, kana kuma jimiri saboda sunana, Ba ka kuwa gaji ba, amma ga laifinka, wato, kayar da ƙaunar da kai tun daga farko, ka tuna da komawa bayan da kai fa, ka tuba, ka yi irin aikin da kai tun daga farko, in ba haka ba, zan zo a gare ka in kawar da fitillarka daga wurin zamanta, sai ko in ka tuba, amma a wannan waje kam ka kyauta. ka ƙi ayyukan Nikolatawa, ni ma kuwa na ƙi su. Duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗa a ikilisiyoyi. Duk wanda ya ci nasara zan ba shi izinin cin ‘ya'yan itacen rai wanda yake a cikin firdausin Allah. Ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiyar da take a Simirna haka. Ga maganar wanda yake na farko da na ƙarshe, wanda ya mutu, ya kuma sake rayuwa. Na san tsananin da kake sha. da talaucinka, amma bisa ga hakika kai mawadaci ne, na kuma san yankan da waɗansu ke yi maka, masu cewa su Yahudawa ne, alhali kuwa ba su ba ne, jama'ar shaidan ne, kada ka ji tsoron wuyar da za ka sha, gashi, Iblis yana shiri ya jefa waɗansunku a kurkuku don a gwada ku, za ku kuwa sha tsanani har kwana goma, ka riƙi amana ko da za a kashe ka, ni kuwa zan baka kambin rai. duk mai kunnen ji ya ji abin da ruhu yake faɗa a kilisoyi duk wanda ya ci nasara mutuwa ta biyu ba za ta cuce shi ba ko kaɗan. Ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiyar da take a Birgamas haka. Ga maganar wanda yake da takobi mai kaifi biyu, na san a inda kake da zama, wato, a inda kursiyin shaidan yake, duk da haka kuwa ka tsaya a gare ni, ba baka bari mini ban gaskiya ba. ko a zamanin Antibas amintaccen mashaidina, wanda aka kashe a cikinku, a inda shaidan yake zaune, amma ga waɗansu laifofinka kaɗan. Akwai waɗansu a cikinku da suke bin koyarwar Bal'amu, wanda ya koya wa Balak ya sa Isra'ilawa laifi, don su ci abincin da aka yi wa gumaka sadaka, su kuma yi fasikanci. Haka kai ma kake da waɗansu masu bin koyarwar Nikolatawa. saboda haka sai ka tuba in ba haka ba kuwa zan zo a gare ka da wuri in yaƙe su da takobin da yake a bakina duk mai kunnen ji ya ji abin da ruhu yake faɗa a ikilisiyoyi duk wanda ya ci nasara zan ba shi ɓoyayyar manna zan kuma ba shi wani farin dutse da sabon suna a rubuce a jikin dutsen ba kuwa wanda ya san sunan sai wanda ya karɓe shi ka kuma rubuta wa mala'ika ikkilisiyar da take a tiyatira haka. Ga maganar ɗan Allah, mai idanu kamar harshen wuta, mai ƙafafu kamar gogaggiyar tagulla. Na san ayyukanka da ƙaunarka da bangaskiyarka da ibadarka da jimirinka, ayyukanka kuma na yanzu sun fi na farkon, a ga Wato, ka haƙurcewa matar nan Yazabal, wadda take ce da kanta annabiya. take kuma koyawa bayina tana yaudararsu su yi fasikanci, su kuma ci abincin da aka yanka wa gumaka hadaya. Na ba ta damar tuba, amma ta ƙi tuba da fasikancinta. To gashi zan jefa ta a gado, masu yin fasikanci da ita kuma zan ɗora masu matsananciyar wahala, sai ko in sun tuba da irin aikinta. Zan kashe ‘ya'yanta tashi ɗaya, dukan Ikilisiyoyi kuma za su sani. ni ne mai fayyace birnin zuciya zan kuma saka kowannenku gwargwadon aikinsa amma a game da sauranku ko na tiyatira da ba sa bin wannan koyarwa ba su kuma koyi abin da waɗansu suke kira zurfafan al'amuran shaidan ba ina ce muku ban ɗora muku wani nauyi ba sai dai ku riƙe abin da kuke da shi kankan har in duk wanda ya ci nasara yake kuma kiyaye aikina har ƙarshe. shi zan bai wa iko a kan al'ummai, zai kuwa mallake su da sanda ta ƙarfe, ya farfashe su kamar tukwanen yumbu, kamar yadda ni ma kaina na samu iko a gun ubana, zan kuma bashi gamzaki. Duk mai kunnen ji ya ji abin da Ruhu yake faɗa wa ikkilisiyoyi.